قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يا wannan manzo ka ce wa nasara kada ku ƙetare iyaka a cikin abin da aka umarce ku da shi na bin gaskiya kada ku wuce matuƙa wajen girmama abin da aka umarce ku da girmama shi kamar annabawa har ku ƙudurta allantaka a kansu kamar yadda kuka yi wa annabi isa ɗan maryam saboda koyin da kuka yi da magabatanku ɓatattu waɗanda suka ɓatar da mutane da yawa suka ɓace daga hanyar gaskiya